هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم shine wanda yake halittar ku da kamanni daban-daban a cikin iyayenku yadda ya ga dama namiji ko mace mai kyau ko mummuna fari ko baki babu wani abin bautawa da cancanta wanda ba shi ba mabuwayi da ba a rinjaye a kansa, mai hikima a cikin halittarsa da tsarinsa da shari'arsa.